Yusufu ya nuna kansa ga ’yan uwansa. Lokacin da babu abinci, ’yan uwan Yusufu ya zama musu dole su koma a Masar. Suka kawo ƙaramin ƙanansu Banyaman tare da su, kamar yadda Yusufu ya umarce su. Yusufu kuwa ya ji daɗi ƙwarai da gaske da ganin ’yan uwansa da Banyaman. Daga bisani, har yanzu bai nuna kansa ba, ya ba su alkama da yawa, sa'an ya sallame su. amma daga ɓoye sai ya sa kuɗi da ƙoƙonsa na azurfa cikin buhuwan alkamansu. Sannan Yusufu ya ba bayansa umarni domin su kama ‘yan uwansa lokacin da suke kan hanya. Bayansa suka tuhumi ‘yan uwan Yusufu da ɓarayi, suka ji tsoro, suka koma wurinsu, suka sake durƙusawa ta biyu a gabansa, suna neman ahuwa daga Yusufu. Isuhu bai ƙara ɓoye asiri don kansa ba, ya yi kuka tare da rungumar Banyaman, ya kuma ce, Ni ɗan uwanku ne, Isuhu, wanda kuka sayar domin a kai shi Masar. Allah ne ya sanya ni shugaba a cikin dukan Masar. Yanzu sai ku gaggauta a gaya ma ubana, a zo wurina ba tare da jinkiri ba. Gashi zan ba ku abinci, ku da iyalinku da dabbobinku, domin kada ku rasa komi saboda akwai har yanzu shekara biyar na yunwa. Ku juya hoto.